ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا murshida ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi kalakakum min nafsin wahida wa kalaka minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nyak fosin subanantai kan yango ga irgune alwati subanantawura haribanda kan irsabu sabu irkoi subhanahu wa ta'ala sai koyo kan ga hagundai masaba sai irye ka sallidan diyaw subanantaga kan gati annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam diyau kan ir bonkana ngagati irma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sallam alsilamtarai foyan foyan albarkanta kan fun irko subhanahu wa ta'ala do kan gati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu insha Allah hunkuna ir hunkuna muhadara wale mene iri hunkuna tafsiro irga bi ma'ana suratu mumin suratul mumin bonno irga ba irma sala suratul mumin aga boray kewandi mana hari haribobu aga boray wandi akhlaq da hannai matakan borga da inna da mizai wo kan irkoy siba mate tenin da bani adama e gamara walnin da gamara wani bonno sorawo a girke wandi a bonno irga sallan insha allahu ta'ala irko subhanahu wa ta'ala a gane fabashir ibadi fabashir ibadi